Dan na subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan kari. Mun gode da kulawar Mu ma 'yan matan fim 'ya'ya ne kamar naku da kuka killace a gida, in ji Saima Muhammad. jarumar murnan ta fina-finan hausa a masana'antar kano da simon muhammad ta fito ta shaida wa duniya a wani irin sallo na mai da martani da babban murya cewar su mafi 'ya'ya ne kamar dukkan sauran mata fitacciyar jarumar ta yi wannan kalami ne a yayin wani taro da fitattun matan fim din suka shirya da zumar kafa kungiyar su a wani ɗakin taro da ke a cikin garin kano Reddit.com ta samu cewa Saima Muhammad da ke jagorantar tafiyar ta kungiyar ta faɗa a cikin jawabin nata cewa makasudin kafa wannan kungiya ta su ne domin faɗakar da al'umma irin darajar da matan fim suke da ita kamar sauran mata. A cewar ta mu ma mata ne masu daraja da kima tamkar waɗanda iyayensa suka killace su ko kuma suka kai su ƙasashen wajen yin karatu. ta ci gaba da cewa daga cikin manufofin kungiyar tasu za su rika kai ziyara asibiti tare kuma da taimakawa marasa lafiya da sauran marasa galibu a cikin al'umma jinjina gare ku 'yan tsakar gida muna mika godiya gare ku masoya masu bibiyar shafin mu a yaushe, ku ci gaba da bamu goyon baya ta hanyar danna subscribe like rubuta kwamin da ra'ayoyin don inganta tashar